العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته talatin ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida allah mabuwayi mai hikima ya kaddara mana haɗuwa domin ci gaba da darasin hadisi a wannan masallaci jami'u sheikh talhat salafi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam na babban malami al'allamatu abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili al-hambali alaihi rahmatullah har yanzu ba mu gushe ba muna cikin kitabul hajji a cikin kitabul hajji kuma babu fashil hajji ila al'umma hadisan da malam ya kawo su wanda suka dace da babu sun kare sai ya cika sa mana babin da wasu hadisai waɗanda suke da alaƙa da aikin hajji amma ba suna magana akan fashkul hajji ilal umra ba za mu tashi hadisi na 251 مالي يتي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبأ حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم هنا حديث تابعي abdurrahman bin yazid an-nakhai shine ya goyito shi an-nakhai al-kufi sai daga cikin manya-manyan malamai na tabi'ai ya yi riwaya daga Sajiduna abdullahi bin mas'udin da wasu kuma tabi'ai yan uwansa kamar dan uwansa al-ashtar ibn yazid an-nakhai da sauran wasu malamai da ya riwaya a wajensu sannan kuma amintaccen malami ne malamai na arzijal sun tabbatar da amincinsa da ingancinsa da kuma cewa riwayoyinsa ababen karɓa ne shi ne goito hadisi ya ce annahu hajja ma'abni mas'udi ya yi aikin hajji tare da malaminsa sayyiduna abdullah bin mas'ud sayyiduna abdullah bin mas'udin ba bako ba ne kowannen mu ya san shi ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mahaddata alƙur'ani masana tafsiri masu yawan fikihu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin manaqib ɗinsa da fallolinsa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kashe abu jahal sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa cewa a wurinsa ranar lahira zai fi nauyi a wurin Allah fiye da dutsen Uhud Allah ya yi shi mutum ne gajere kuma siriri ga gajarta ga firantaka wata rana annabi sama ya umarce shi da ya hau bishiya ya tsinko masa wani abu sai ƙaurinsa ya bayyana ranar dan siriri sai sahabbai a ɗabi'ar ɗan adam sai suka yi dariya da suka ga ƙaurinsa dan siriri haka shine manzo sama yace atabhaquna min diqqati saqayhi lahuma asqalu inda Allah yawm al-qiyamati min jabali Uhud to kuna dariyar sirantakar aurin sayyiduna na bin Mas'ud ne to ina rantse muku da Allah ranar lahiran aka sa ƙaurinsa guda biyu a ma'auni to sai sun fi dutsen uhudu nauyi manzon su sun ya ce ya atin rajul samin al'azim yawm al-qiyamah fala yajin inda Allah janaha ba'uda ikra'u in shi'tum qawl Allah ta'ala fala nuqim lahum yawm al-qiyamah wazna shi mutum kato shirgege mai kiba zai zo wajen Allah ranar lahira sai a sa shi a ma'auni amma ba zai nauyinsa ba zai kai fifikin sauro ba saboda ba girma ba ne na jiki a'a fa innal mar'a bi asgharihi qalbihi wa lisanihi ko mun kankantar da adam to abubuwa guda biyu ake kula da su qalbihi wa lisani ya tsarkin zuciyarsa yake sannan ko me zai iya furtawa na ilimi to shine Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu to Abdurrahman ibn Yazid an-Nakhai yace sun yi aikin hajji tare da Ibn Mas'ud fara'ahu yarmil jamratal kubra sai sayyidu sai sai bin yazid ya ga sayyiduna abdullah bin mas'ud yarmil jamratal kubra yana jifar jamra babba dama guda uku akwai karama akwai ta tsaki akwai babbar babbar ita ce ake jifa goma ga wata sauran kuma guda uku su kuma sune ake jifan su ga baki ɗaya, duka a ranar sha ɗaya ga wata kashe garin sallah babba da kuma ranar sha biyu ga wata da kuma ranar sha uku ga wata kwanakin da ake ci musu ayyamu tashriqi amma ranar sallah da ake jifa to jifa ɗai kawai ake yi ita ce ake jifar aljamratul kubra ita ce kuma ake ci mata jamratul aqaba mun gane to abdurrahman ibn yazid tabi'i almajirin ibn Mas'udin ya ce sai ya ga sayyidina abdullah ibn mas'ud yarmi الجمرة الكبرى يناجيفا ببر جمرة بسبع حصيات لتقن فني قدابة تقن فني قدابة أكي جيفا قوة جمرة دش دسو ran sallah guda bakwai mutum zai tsinta amma malamai suna ba da shawarar cewa mutum ya tsinci fiye da bakwai ya tafi da su domin gudun kada ya jifa bai samu inda ake son a jifa ba to kaga zai buƙaci kuma wani adadi ƙari to shi yasa a shawara sai mutum ya tafi kamar da guda goma sannan duk lokacin da zai yi jifa in zai jefa zai ce bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar sannan kuma dutsen da ake son a yi amfani da shi ba a son ya wuce gujiya girman gujiya ba mula mulan duwatsu ake zuwa da su ba ko kuma takalma ko wasu manya-manyan abubuwan da ake jifa da su a'a tsakonkwani madaidaita wannan da girmansu ba zai wuce girman gujiya ba ko kwaruru su ake yin jifa da su to sai na abdullahi bin mas'udin radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda almajirinsa abdurrahman ibnu yazid an-nakhai yake ba mu labari ya ce sai ya gan shi yana jifan wannan wajen jifan shekan ɗin bi saba'i hasayatin da tsakonkwani guda bakwai fa ja'ala an yaminihi sai ya sanya ka'aba a ɓangaren damansa wa minan an ya fa ja'ala albayta an ya sanya ka'aba a gefen hagu wa minan an yaminihi sannan ya sanya mina a ɓangaren damansa haka ake jifa ya fuskanci wajen jifa ya sanya ka'aba a bangaren hagunsa ka'aba na bangaren hagu in mutum ya kalli jamar inda ake jifan to zai ga ka'aba na hagunsa wa minan an yaminihi ita kuma mina inda a nan hemomin mutane suke na kwana shi kuma sai ya kasance an yaminihi a bangaren sa na dama haka ake yi sun maƙala da ya gama jifa sai ya ce haza maƙamun ladhi unzilat alaihi suratul baqara sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wajen da na tsaya shine wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka sauka masa da suratul baqara ya tsaya a nan wajen ya tsaya ya jifa a nan wajen ya tsaya ya jifa wanda aka sauka masa da suratul baqara shine annabi sallallahu alaihi wasallam to a nan wajen ya tsaya ba hadisin yana nufin cewa a nan wajen aka sauka masa da suratul baqara ba a'a yana cewa wannan wurin da na tsaya to a nan wajen wanda aka saukan ma da suratul baqara ya tsaya wanda aka saukan masa da suratul baqara shine sallallahu alaihi wa sallam to a nan wajen ya tsaya ya sa, a lokacin ibn mas'udin yana ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade da rasuwa ko ya yi 'yan shekaru da rasuwa yake ba da labarin cewa nan wajen da ya tsaya a nan annabi sallallahu alaihi ya tsaya malamai suka ce sayyiduna Abdullahi bin mas'udin radiyallahu ta'ala anhu ya ambaci suratul baqara ya danganta saukar da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ita ce sura da tafi bayani akan aikin hajji akwai suratul hajji akwai suratul hajji amma idan mutum ya dauki suratu suratul baqara ta fi bayanai akan aikin hajji fiye da fiye da suratul hajji suratul hajji ce bayani kan wa'azin fin nasi bil hajji to wannan bil hajji din ne da aka ambata to shi yasa sai ake ce mata suratul hajji amma suratul baqara ta yi bayanai ukunce hukuncen aikin hajji masu yawa didda ita kanta suratul baqara ba za ka samu cikakken bayani a game da aikin hajji a game da ita ba idan mutum yana son ya bincike akan aikin hajji to akwai ayoyin aikin hajji a suratul baqara ɗaya kenan sannan akwai a cikin sotu ali imran sannan akwai a cikin suratul ma'ida sannan akwai a cikin suratu al waɗannan surorin guda hudu su ne surorin da suka fi bayani akan aikin hajji kun ga suratu ali imran ta yi bayani akan wajabcin aikin hajji walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هذا سورة, سورة, سورة, سورة آل إمران سنة سورة المائدة تا أمبتي كأبا كما سنة تاي بياني أكان هدايا جعل الله الكعبة البيت الحرام سيتي قياما للناس هذا to da an yi bayanin aikin hajji sannan suratul fathi ita ce ta biyar ɗinsu ita ce bayani akan aski da kuma me saisaye laqad sadaqa Allah rasulahu ar-ru'ya da haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah na محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا so daga waɗannan surorin guda biyar suna ɗaya daga cikin surorin da suka yi bayani akan aikin hajji amma suma basu isa ba dole sai mutum ya koma cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan zai samu cikakken bayani a game da yadda aka yi aikin hajji yadda ake yin aikin hajji to dai wannan hadisin yi mana bayani akan babban fikihun sai mana bayani akan cewa daga cin a'malu alhaji akwai ramyul jamara akwai jifan sheda ranar da ake jifan shedan daga ranar goma ga wata za a jefi jamara ɗaya ita ce aljamratul kubara babbar ta ƙarshen sannan ranar sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da ranar sha uku ga wata su kuma ranakun da ake jifan dukkan jama'a sun guda uku kenan a ranar sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata mutum idan zai tafi ana buƙatar ya samu tsakonkwani guda ashirin da ɗaya kowace jamra zai yi jifa su bakwai kaga bakwai su uku su ne za su ba mutum ashirin da ɗaya ko to su ne waɗannan sannan wannan jifar tana ɗaya daga cikin farlan aikin hajji idan mutum bai sami yin ta ba to sai ya ba da fidiya fidiya ko ya yanka rago ko su yi tarayya a cikin raƙumi ko kuma sa su bakwai ko kuma ya azumi ko kuma ya sadaka a makwafin bai samu damar yanka rago ba mun gane ai sannan asalin wannan jifa malamai sun tabbatar da cewa lokacin da annabi ibrahim alaihi salam allah ta'ala ya masa wahayi cewa ya yanka ɗansa isma'il alaihi salam annabi isma'il alaihi salam huwa zabi akwai sabani da wasu malamai suke kawowa na cewa annabi ishaq shine azzabi a annabi ismail shine azzabi shine wanda aka yi niyyar yankawa domin lokacin da aka aka yi niyyar ma yanka annabi ismail alaihi salam wasu malamai suna ganin ba a haifi annabi ishaq ba annabi ismail a lokacin shine dan annabi ibrahim alaihi salam shi kadai a lokacin shine wanda aka yi bishararsa kuma shine al-ghulamul Ali. Eh, al-gulamul halim kai annabi ibrahim guda biyu ne Allah ya siffanta ɗaya da al-gulamul alim ɗaya kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da al-gulamul halim ɗaya Al'alim alim masani al-alim shine annabi annabi ishaq in mutum ya ɗauko ƙissarsa a cikin suratu a cikin suratu zai ga haka هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة وسقت وجهها وقالت عجوز عقيم كاغوا كينا sara ita cewa ita ce mamar annabi ishaq alaihi salam amma annabi isma'il shi kuma shine al-gulamul hali mai haƙuri shine wanda aka yi niyyar yanka to shine wannan to da ya zo zai yanka shi sai shaidan ya zo yana ce masa yanzu dan naka ƙwara ɗaya a tazbahu ibnaka al-awhada yanzu ɗanka ƙwara ɗayan nan shi kaɗai zai shi ne zaka yanka ba ka da hankali to shi ne sai annabi ibrahim alaihi ya samu tsakon kuni sai yana jifarsa yana jifarsa yana girmama allah to daga nan sai aka samu sunna ta jifa kun ga a wannan rana ake jifa ai daidai wannan lokacin kuma me wa fadainahu bi dhibhin azim a daidai wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki sai ya fanshi annabi Ismail alaihi salam aka ba da wani abin yankawa mai girma ɓangaren sallah to shine sai annabi Ismail annabi Ibrahim alaihi salam ya yanka wannan abin yankawan mai girma wanda Allah ta'ala ya fanshi ɗansa annabi Ismail alaihi salam da shi to daga nan aka samu wannan sunna so daga sunnar aikin hajji kusan mafi yawancinta duk an samo ta ne daga iyalan annabi ibrahim alaihi salam ko dai shi kanshi ko kuma matarsa hajaru mamar ismail alaihi salam domin a sa'i bai na safa wal marwa ita kuma ita ce sanadiyar samar da wannan sunnar ta sa'ayi tsakanin safa da marwa a lokacin da take bincike ko za ta samu ruwa ko za ta hango matafiya su taimaka mata ta sha ruwa kuma ta ba ɗanta ruwan da zai sha domin kar su mutu su biyu saboda kishi tana cikin wannan yanayin ne Allah ta'ala ya haƙa rijiyar zamzam ta hanyar kafar da ɗanta Ismail alaihi salam yana jariri ya riƙa gugawa a ƙasa sai ruwa ya rika fitowa kun ga annabi ibrahim alayhi salam Allah ya bashi falala to wannan ita ce wannan sunna sannan ba daidai bane irin yadda mutane suke yi sai mutum ya je zai jifa ya ɗibi manya-manyan duwatsu hadda zagi hadda zagi lokacin mala baka gumi Allah ya ji kansa sun je aikin hajji da saddauna kamar yadda malai yake faɗi a cikin littafin su waya aika manufata yace sun je suna aikin hajji da saddauna sai ya hango mutane da manya-manyan duwatsu wasu da takalma sai ka ji mutum ya jefa mana kai ba eh zagi wai shedan yake jifa yana zagi to kaga yin wannan inda shi shedan nan kake jifa tabbas zai rama za ka jefe shi kai zagi zai rama kenan kafin in ka jefe shi ya rama ba kai aikin hajji ba in je ka jefe shi dan ya rama da damuwa tabbas da damuwa to shine mala ya ce ma ya ce masa dona ya kira sa dona ya ce zo ka ga mutanenka to ne saddauni ya zo ya gani istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi to malam yanzu za a yi ya ce yanzu abin da za a yi ƙauyuka ya kamata mu riƙa shiga kuma mu ɗau malamai su riƙa shiga ƙauyuka suna karantar da mutane asalin kafa jama'atu nasirin islam ke asalin kafa jama'atu nasirin islam ke tarihin kafa jama'atu nasirin islam ke to wannan hadisi dai babban fikihun da yake karantar da mu jifan shedan ranar goma ga wata jamra ɗaya ake jifa ita ce aljamratul kubra babbar sannan kuma ana jifa ne da tsakon kuni guda bakwai sannan ana fuskantar ta idan aka fuskantar ta aka fuskance ta to ɗakin ka'aba zai zama a gefen hagu sannan kuma mina za ta zama a gefen dama an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين wannan hadisin an samo shi daga babban sahabin annabi sallam abdullahi bin umar radiyallahu anhu abdullahi dan umar Allah kare yadda a gare su dan sayyidina umar bin al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi qala lalle ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya ce allahumma arhamil muhalliqina annabi sallallahu alaihi ya ce ya Allah ka ji kan masu yin aski a aikin hajji masu yin aikin masu aski Allah madaukaki ka ji kansu qalu sai sahabbai suka ce wal na ya rasulullah ya ma'aikin Allah hadda masu yin sai sai sun Allah ya ji kansu wannan bai ce ba ya kuma cewa Allahumma arhamil muhalliqina ya Allah ka ji kan kai rahama ka tausaya ma masu aski a aikin hajji qalu wal muqassirina ya rasulullah suka kuma cewa ya ma'aikin Allah hadda masu saisaye ma manzon sa mai yake cewa wal muqassirina suka sa manzon sa mai sake yin addu'a yace Allahumma arhamil muhalliqina ya Allah ka ji kan masu yin aski a aikin hajji qalu wal muqassirina ya rasulullah ana ukun ma suka ce ya ma'aikin Allah hadda masu saisaye a sasa a cikin wannan addu'ar qala sai manzon sa mai ce wal muqassirina ana hudu sannan sai ya ce wal muqassirin da masu yin saisaye malamai suka ce hadisin nan dilalarsa zahira ce abin da yake karantarwa a fili yake akan cewa alhalku aula min taqsir an fi son a yi aski a aikin hajji mutum ya talkwabo shi yasa talkwabo ba sunna bane sai aikin hajji asalin talkwabo ɗabi'a khawarijawa ce khawarijawa 'yan tawaye masu yi shugabannin musulunci tawaye su ne suke talkwabo asali shi yasa talkwabo ba sunna bane in kayi ne saboda zafi ya ma yawa to shi kenan amma kada ka zata ka bauta ma Allah in kai talqubu sai dai a aikin hajji a aikin hajji ne mutum ya talqubu zai samu lada aski ga baki ne yan uwa ya kasu gida gida akwai askin da yake na ibada shine na farko shine askin talkwabo da ake yi a aikin hajji wannan alhalku ta'abbudi aski ne idan mutum ya yi shi zai samu lada domin ɗaya daga cikin ayyukan aikin hajji ne idan mutum ya gama aikin hajji ranar goma ga wata to sai ya aski na farko ce akwai alhalku shirki akwai aski na shirka aski na shirka shine asali yahudawa da kiristoci suke yi sai aka samu kuma wasu daga cikin 'yan bid'a wanda suke cikin musulunci sai suka yin wannan aski a ka'idar kirista da yahudawa yahudu da nasara idan mutum ya yi laifi to idan yana son a bashi satifiket na gafara to zai tafi wajen fada ko wajen babban malaminsu ko babban mai bauta a cikinsu sai a bashi umarni cewa yanzu abin da zai yaje ya aski sai ya zo in yi wannan askin sai ya zo fada ya shafa kansa shi kenan sai a ɗau satifiket ɗin gafara a bashi an ba an gafarta mishi zunubansa wannan askin kafirci to daga baya aka samu yan bid'a daga cikin waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci su ma sai suna yin haka idan mutum ya yi laifi ya zunubi to sai ya zo wajen shehinsa in ya zo wajen malaminsa sai ce ya ayyuha shehu tawwibni ya Allah ya kai ya malam ka tubar da ni to ne sai malamin ya bashi wasu lafizza wanda suke nuna da ya tuba kun bayan ya aski to wannan shine nau'i na biyu na aski akwai alhalkul mubah aski na Shi shine askin da mutum zai yi saboda ya tsaftace kansa ya tsaftace kansa saboda zafi saboda kada datti ya rika taruwa a kansa wannan askin ba lada ba zunubi a cikinsa in mutum ya yi shi kawai ya yi ne don tsafta in kuma ya gaba zai yi aski ba to ya rika wanke kan shi ya rika tajewa sai dai ba al'adar mu bace ta raga shi a ka'idar musulunci kuma ana son kai aiki da al'adar mutanenku matukar ta saba ma musulunci ba to ta raga shi ba ɗabi'ar mu bace ba al'adar mu bace ba kuwa al'ada ce a cikin mu idan aka ga mutum yana tara gashi a cikin mu a cikin al'ummar mu to ana masa zargi to kakka je ka shiga abin da za a maka zargi saboda ka ba daidai ne mutum ya tara gashi tip musamman yanzu ɗabi'ar da yaran 'yan shi'a matasansu suka ɗauka ta tara gashi ka ga mutum namiji ya shamfo to me yasa za ka je kai abin da in aka ganka za a zata ɗan shi'a ne kai ba daidai ba ne so daga mutum ya aski halas mun gane to sai kuma talkwabo talkwabo idan mutum ya yi shi da niyyar shi ma ya tsafta ko kan shi ya huta daga gashi shi ma ba laifi ba ne amma kada mutum ya ɗauka wani abu ne na neman kusanci da Allah in ya talkwabo shi yasa mai zuhudu ya ce wa ma zuhudu taqiyyi bi halqi ra'asi ya ce ba zuhudin mai tsoron Allah ba ne ya aske kansa su jawa da sun ɗauki wannan kun san khawarijawa jawa su ne ƙungiya ta biyu da aka fara su aka samu a cikin al'ummar musulmai ƙungiya lalatacciya kuma ƙa'idar su ita ce duk mutumin da ya saba musu a kashe shi ka'idar khawarij ce wannan duk wanda ya saba musu kawai ya kwana a lahira in ba cikin su kake ba to kai kafiri ne saboda ka hukuncin mutum hukuncin kisa shine khawarijanci khawarijawa kenan khawarij to sun kasance domin su bambanta da al'umma a lokacin sahabban annabi sama suna da rai suka bayyana sai su yi askin talkwabo da an ga mutum ya talkwabo ba aikin hajji ake ba haka nan a gari da an ga mutum ya talkwabo sai to an gane ba khawariji shi yasa kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito a cikin Sahih Bukhari lokacin da aka samu sabanin ra'ayi tsakanin Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu da Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari dattijo ne a cikin sahabbai yana zaune a garin Sham Sayyidina Muawiya kuma shine gwamna gwamna shikenan shi fahimta Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari ita ce bai halasta ka kwana da naira ɗaya a rana ba in dai kana da naira to maza maza ka kwana da ita ka je kai sadaka da ita abinda za a karya da shi da safe sai an nema shi fahimta suke ya samu wannan fahimta a ƙarƙashin wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ta alaihi ya ce fiyayyanku a ranar lahira a wajena shine zai riske ni a yadda na bashi to sai sai na abu zarin sai fassara ya ce annabi sama ya basu a matsayin talakawa so da ka shi sa ita ce ya tafi ya je ya gamu da manzo Allah sama a ranar lahira a matsayin talaka bai da ko amma ba haka manzo sama yake nufi ba manzo sama yana nufin fiyayyanku wanda na bashi akan addini kuma bai canza ba bai yi bid'a ba amma shi Abu Dharr ne al-Ghifari ta'ala anhu sai wannan fahimta shi ai kuɗi manzon sa me yake nufi to daga shi a wajensa ba a aje kuɗi sayyidina Muawiya ya kawo kuka wajen sayyidina Usman ibn Affan bayan sun tattauna sai ya jawo aya aya a cikin suratu suratu bara'a والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون duk wanda ya aje kuɗi sai na mu'awiya ce shi a fahimtar sama waɗannan ayoyin suna magana ne da ahlul kitabi ba da musu ke magana ba domin farkon ayar ya na amanu inna kaseeran min al-ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah saka ce wallazina yaqnizuna adh-dhahaba wal fidda fikin sayyidina muawiya na da karfi a cikin wannan aya to karshe sayyidina muawiya ya kawo kuka wajen sayyidina usman ibn affan cewa gafan abu zarrin gifari ga abin da yake faɗi yaushe za a ce gwamnati ba za ta aje kuɗi ba in gwamnati ta zama ba ta da kuɗi an shiga uku asusun gwamnati ya kare to idan ba a da kuɗi ba ko ai za su zama ba su to shi ne sai sayyidina mu'awu Usman ibn Affan sai ya aika ya ce sayyidina Abu Dharr al-Ghifari yanzu da aka zo aka ce to ga fahimtar da kake kai ka kawo ta ka saba ma fahimtar duk sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai sai na abu zarar al sai fahimci kamar ana tuhumar sa da cewa shi dan tawaye ne ba khawarije ne sai ya cire hularsa sai ya daga ce wallahi ne ba ba ba bane kalli kai na ga gashi na nan ne dalilin da yasa na kawo muku wannan kissa ya daga kansa ya nuna ya ce ku duba ka duba ya ce ma na Uthman ibn Affan ya ce wallahi lasu minhum ya ce wallahi ba na cikin kalli gashi sai na usman ya ce ba wallahi ba mu zargin ka da wannan amma dai wannan fahimtar da kake da ita fahimta ce da al'umma ba su kanta shi ne aka ce masa to ko za ka gugusa ƙauyen da ake ce mishi rabida shi ne ya ce wallahi ya fi mu shi ne koma ƙauyen rabida can bayan garin madina ya zauna a can shi kaɗai to shine wannan to aski a aikin hajji sunna ne kuma askin da aka fi so shine talkwabo malu eh. ko ba haka ke ci yara suke cewa ba <laughs> haka suke cewa ko yawwa ba zagi ba ne ko <laughs> to wannan askin shi aka fi so mutum ya salkwabo amma malamai suka ce idan mutum zai aikin hajjin tamattu'i aikin hajjin ta mutu kamar yadda aka sha ambata mana shine umara sai a hu a aski sai a kwance harami ko a ci gaba da shagali a ci gaba da hakokin rayuwa sai takwas ga watan zulhijja sannan a fara aikin hajji ce to idan kwanakin sun matse ga askin umara sannan kuma ga askin hajji idan kai aski a umara to ba zai zama kuma gashin ka bai fitowa da wuri akwai mutanen da gashin su bai fitowa da wuri ko kuma a'a gashin nashi na fitowa da wuri amma kwanakin sun matse ya zo ya umara yau tamattu'i zai yi ya yi umararsa yau gobe kuma za a tafi mina ran takwas ga wata so da kaga zai samu hutun awanni ne to abin da aka fi so shine sai sai sai sai sai sai shine sai a rarrage masa gashin sai sai sai ko ai masa baba mm, ai masa askin baba askin da ba aski ga baki ɗaya ba saboda ya samu dama ranar goma ga wata ya yi salkwabo ga baki ɗaya mun gane aiko domin askin hajjin ai ya fi girma domin shi yana da keɓantacciyar ma rana ranar goma ga wata ake haɗawa da shi da jifa da kuma me da kuma yanka da tsawafi da sa'ayi mun fahimta ko Sau da mutum ya aski a ranar ya aski ya jira ya bari ya aski ya fi fiye da a ce ya ce bari ya aski a umara sannan idan aikin hajji ya zo kuma ba zai iya yin askin ba mun gane to wannan kenan sannan sahawa hadisin na nuna mana yadda sahabban annabi sallama suke da kwaɗayin dukkan wani wanda ya aikata wani abu da shari'ar musulunci ta bashi dama ya samu lada amma mun sama saboda ya nuna musu falala falalar yin askin sai da yema masu aski addu'a sau uku sannan yema masu saisaye addu'a kwara ɗaya kamar yadda aka zo aka ma manzo Allah wasallam tambaya a game da waye ya fi cancanta in kyautata mawa manzo sama ya ce babarka aka kuma cewa sai waye ce babarka aka kuma cewa sai waye ce babarka sai a na hudu sun ne ce sun abuka sai babanka so daga mama tana da haƙƙi guda uku amma baba yana da haƙƙi ɗaya amma al-imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala ya tafsiri ya ce anan abin da ake nufi a wajen kyautatawa da badawa to an fi son ka fi kyautata ma mama amma wajen girmamawa kyautatawa da badawa an fi son ka kyautata ma mamarka amma wajen ladabi da biyayya to an fi son ka fi mababanka babanka mun gane ko ku gane ba eh. a wajen kyautatawa da badawa misali a kun gaya magana shi a fili take so tari mama ta fi talauci fiye da baba ta fi bukata fiye da baba to a wajen badawa da kyautatawa to sai a fi mama wajen kuma ladabi da biyayya da aike da tashi ai aiki tukuru to sai ai kuma baba to shine aka daidaita wannan daidaitawa ta al-Imam ghazali tana da kyau to irin shine wannan annabi sai ya ma masu yin aski a aikin hajji addu'a uku amma kuma ya ma masu saisaye addu'a ɗaya domin ya nuna wa fifikon aski akan saisaye saboda da mutumin da ya je aikin hajji to ya talkwabo ba ya yi saisaye ba shi aka fi so mun gane akwai mutanen da suke zuwa shagunan aski kasan wasu da suke suke suke da suke ba ko ba dukan yan saudi yan kasan maka bane kowa ke da ilimi mafiyancin su ma ba sa son yin karatu yanzu to za ga irin masu askin nan sai ka gansu kawai su sai su maka wani kit kit kit da almakashi ba shi ba ne sai sai sai su ɗan tsibi kowane waje ana son sai an ɗiba a askin saboda kare kilifa za su sa su yi maka askin in sai sai yake za ka yi a rarrage mun gane to ita fa mace ya za ta yi askinta mace ba ta aski mace ba ta aski a sunna idan mace ta aikin hajji malamai suka ce abin da za ta yi shine sai ta tara gashinta ga baki ɗaya in ta tara gashinta ga baki ɗaya ta yi fakin to sai ta daidaita kadra an mula gwaggwadon inci ɗaya wato kan yatsa sai ta kama saman shi kenan sai ta sa almakashi kis sai ta gunta da shi kenan ta yi askinta kadra an mula haka wannan shi za ta yi amma ba za ta yi aski ba mace ba ta aski mace ba ta aski domin aski ba ɗabi'ar mata ba ce ɗabi'a ce ta maza su aka ce su yi aski mun gane to shi ne wannan an aisha ta rabi Allahu anha haƙalat. حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النهر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال أهابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النهر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقة أطافت في يوم النهر قيل نعم قال فانفري wannan hadisi an samu shi daga nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam فقيهة نساء العالم فقيهة نساء العالم أتكلم ما تجب أكيد ما عندي كيت إلين ما عندي كيت في شوف يسا صحبي ده يواس كنزو أبو بواس كل يوم سوسي سنزو وجن تتوه يمس فهمتوا الإمام الزركشي الإمام الزركشي إن دلتها في ديسا مسلسل الإصابة الإصابة fi mastadarakatu aishatu ala sahaba mas'aloli ne da na na'isha radiyallahu ta'ala anha za ji sahabbai sun ba da fatawa sai ta ce ba haka bane ta gyara musu ko kuma su abubuwan su zama sun kulle musu sai sun zo wajenta sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace babu wani abu ma ashqala alaina shay'un min umuri illa din illa wajadna indaha fihi hilla ko hallal ce ba wani abu da ya taba kulle mana al'amuran addini muka je wajen nana Aisha face sai mun samu mafita ita take ba mu mafita ta zo na da manzon sama shekaru duk ilimin manzo Allah suna kwance a mayafi daya sai Allah ya suna ma wahayi ba wanda ta samu wannan falalar kamar nana Aisha to ita ce ta ce hajjadna ma'an nabi sallam mun yi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajjin ban kwana ko fa afadna yawman nahari sai muka yi tawafin mu na ranar sallah shine tawaful ifada shine fa afadna yawman nahari muka yi tawaful ifada ranar da ake suka ranar da ake soke dabbobi raƙuma ran sallah kenan to mun gama wannan fahadat safiyatu sai na na safiyatu bintu huyay matar manzon Allah su sallama sai haila ta zo mata kaga sa an gama aikin hajji an yi tsawaful ifada kawai shi kenan kawai sai haila ta zo mata sai ta fara haila wannan da mazan sama ya kawo mata ziyara mun karanta a baya ko hadisin da mazan sama ya kawo ta kawo mishi ziyara yana itikafi a masallaci suka yi magana a cikin suka yi fira ya tafi ya raka ko safiya ita ce wata rana manzon Allah na Aisha ta mata ta ce mata sai haka ta ce hasbuka min hadi innaha ta wannan mata ta gajarta ta ta yi yawa ka ga maganganun an dan kukkulle ku hasbuka min hadi innaha sai ta haka da hannunta wai innaha qasiya wai ta cika gajarta shi ne wanzu mai ce ce innaki qulti kalimatan lau muzjat bi ma'il bahri la wannan kalmar da kika faɗi kin ayyara ta kin aibanta ta kin yi gulma da ita da za a je a jefa wannan maganar taki da kika yi a cikin teku to sai ta ɓata teku kaga musu nawa muke faɗin irin waɗannan kalmomin sai dai Allah ya gafarta da shi kyauta ya shirya kuma fa'arada annabi sallama min hama yuridu ar-rajulu min ahlihi sai manzo Allah sama tunda an gama aikin hajji, an yi tsawaful ifada sai manzo sama ya nufi daga gare ta ita safiya irin abin da mutum yake nufi daga iyalinsa wato annabi sama ya nufin ya sadu da ita فقلت سينا نايس ce يا رسول الله إنها هائز يا وايكن Allah ai ai tana haila Ka ga manzon sama yi tafiya da su da su aka yi aikin hajji kuma ya raba musu kwanaki domin da ba a raba kwanaki ba na Aisha ai ba za ta gane cewa manzo Allah sallama gashi yana da bukatar matarsa na na Safiya ba to shine sai na ce ai innaha ha'idu ai tana haila fa qala sun sun ce ahabisatu nahiya yanzu hakan na nuna za ta tsaye da mu kenan sai mun jira ta manzon sama a zatansa ba ta yi tsawaful ifaza ba to tun da ba ta yi tsawaful ifaza ba sai an jira ta kenan gashi kuma kowa ya gama aikin hajji kun san ba ku manta ba tsawaful ifaza mun ce za a iya jinkirta shi mutum zai iya jinkirta shi har zuwa ƙarshen watan zulhijja duk lokacin sai to shine wasu ya ce habisatu nahiya yanzu za ta tsaye da mu kenan za ta riƙe mu a garin makka mun gama aikin hajjin mu ita kuma ga haiba ta zo mata manzon sama zanna annaha lam tatub tawafa al-ifadati annabi azatansa sallallahu alaihi wasallam bace tawaf al-ifada ba qalu sai suka ce ya rasulullahi innaha qad afadat yawm an-nahar ya ma ita Allah ai ta riga ta yi tawaf al-ifadan ta ranar eh, abin da ranar goma ga wata ta riga ta yi ƙala sai wasu mai ce huju to a fito a tafi huju mu fito mu tafi an gama aikin hajji kun ga dama mata su akwai hadisin gaba da zamu karanta cewa an umarci mutane su yi tsawaful wada'i to amma ban da mata matan da suke haiba idan mace tana cin aikin tana haiba ta riga ta yi ifaza ifada ranar sallah to ranar da aka ce ga jirgin su nan su fito za su koma kasashen su to ita ba sai ta je ta yi dawaful wada'i ba domin tana haiba ba a dawafi kuma in ba lalura ba da haila mun faɗi waje ɗaya da mai haila za ta iya tsawafi ko shi ne tsawafin ifada mace ce wannan tsawafin na ifada na ran goma ga wata rukuni ne na aikin hajji sai bata samu damar yi haila ta kama ta ko kuma ta haihu lokaci ya tsawaita ba ta yi ba shi aka ce ai gashi za a tafi kuma ba ba jiranta za a yi ba ko jirginta ta da aka riga aka rubuta mata ranar za ta koma su zai tafi to malamai sun yi saɓani kan ya za ta yi na faɗa muku wannan kwanaki don kun manta wasu malamai suka ce ta tafi baɗi ta dawo ta yi ka ce eh, eh, eh, wa zai biya mata kuɗin kaga da damuwa wasu kuma suka ce a ta tafi ba komai ma ya fada a kanta a ce a rukunin wafin lifada ai babba ne aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji in ba shi kamar wani bango kwara ɗaya aka ɓalla, bango a gida ko aka fasa shi ai shi kenan gida ya tashi daga gida ya zama inna buyuta na awara ko ya zama gidan gizo-gizo gidan banza da abin da yake ana ganin shi a ciki in sanyi zo kuma ya sha sanyi in rana ta zo ta bugai da a cikin gida kuma yake kuma ya ta takama har idan wani kwaran ya zo wucewa ka ga yana kai mishi hari ko ya za ka zo min gidana sai malamai na uku sai suka ce a'a abin da za ta yi shine sai ta yi ta yadda jini ba zai rika zuba ya bata masallaci ba sai ce kunzuhu sai ce dawabul ifada domin darura ta shiga wa dawurat tubihu al mahdhurat lalura tana halasta abin da bai halasta ba so da yanzu nan ta shiga lalura za a tafi a batta gashi kuma ba ta dawabul ifada ba to sai ta yi wannan magana ta uku ita ce tafi zama daidai ita tafi sauki ita tafi dacewa da manufar shari'a mun gane ai to amma in tsawafin wada'i ne tsawafin ban kwana da ake yi to shi idan mace tana haiza ko tana diki shi kenan to shine nan abin da hadisin yake nuna mana manzon sama ya zata ba ta tsawafin ifada ba to idan ba ta tsawafin ifada ba sai an jira ta kenan amma yanzu ba ba ba jiran ake ba ko to amma idan tawaful wada'i ne sai mun so mai ce to ta fito kawai a tafi shi ce wa fi lafzin a wani lafazin qala manzo sai ne ce aqra halqa manzo Allah wani irin uslubi uslubi ne na larabawa larabawa suna yin irin wannan lafazan ga mutumin da yayi wani abin da ba haka aka so yayi ba sai su yi masa irin wannan magana sai su ce aqra halqa kamar irin su taribat yadaka ko kuma kaman faɗinsu da suke cewa la ashba Allahu batsanak laraba suna da irin wannan lafazan kalma ce suke faɗin ma mutum amma ba suna nufin wai hakikanin abin ya faru da mutum ba misali balarabe in ka ɓata mishi sai ce ta riba ya daka Allah ya sa hannunka ya ƙasa hannunka ya tarbaya hannun kai ta baya abu ne mai so kaga hannun kai datti ko kuma maganar da suke cewa su ce la ashba Allahu batana kada Allah ya sa ka ƙoshi. ta cin abinci kai ta cin abinci amma ba suna nufin hakan ta faru da kai ba to shi ne irin wannan sai mutum ya ce aqra halqa aqra wannan mata safiya aqra an ji kin ji ciwo Shi shine akara kin ji ciwo Halka, sannan kuma kin aske mutane lafazi ne na faɗa muku cewa laraba suke amfani da shi a matsayin magana ta kamar mutum ba a so abin da ya yi ba sai ce a tsafat yawan nahari ta yi ɗawafi ranar jifa ranar da ake suka qila na'am sai aka ce eh tayi qala fanfiri sai manzon sun ce to ta fito a tafi kawai shi ke ba sai ta yi tawaful wada'i ba so daga tawaful ifada da ta riga ta yi to ba sai ta yi tawaful wada'i ba to wannan hadisin hadisi ne da ke nuna mana al-Imam al-Bukhari ya amfani da shi a wurare da yawa misali ya fitar da shi a cikin a cikin kitabul hajj da babun taqdi al-ha'id al-manasik kullaha ghayra tawafi mai aikin hajji za ta yi aikin hajji mai haila za ta iya ayyukan aikin hajji ga baki ɗaya amma ba za ta yi tawafi ba Tawafi kan ba a yin sa sai da tsarki sai dai a waccan yanayin da muka ambata na dawaful ifada kuma ana jin tsoron danginta ko tawagarta za su koma gida su batta to hadisin yana nuna mana mai aikin hajji mace mai haiba kowane aikin hajji daga cikin ayyuka za ta yi amma ba za ta yi dawafi ba sannan kuma hadisin yana nuna mana ya halatta a bayyana wasu abubuwan da ake jin kunya a lokacin da buƙatar haka ta ilimi ta taso kun ga yanzu wannan uh, fa'arada min hannabi sallallahu alaihi ma yuridu ar-rajulu min ahlihi ai ba kowa bane zai iya wannan magana ko amma na na saboda bayani na ilimi sai ta bayyana sannan hadisin na nuna ashe idan an gama aikin hajji mutum ya dawafi dawaful ifada to ya halatta ya sadu da matarsa kenan dawaful ifada ke halatta ma mutum yana aikin hajji ya gama aikin hajjin sa kenan inda ya dawaful ifada ya sadu da iyalinsa in ya je da matarsa shi ke sannan kuma hadisin na nuna mana mahimmancin idan mutum zai yi tafiya mai nisa musamman irin ta aikin hajji to ya tafi da matarsa akwai rufin asiri a ciki sosai karin ka tafi kai ba ruwan kama da irin ɗakunan da ake badawa a haɗa mutane bakwai a ɗaki ɗaya ku ta ma juna numfashi kai zai kaje ka kama wani flat kai da matar ka kuka zo duk inda za ku tafi sai ku tafi ka san haka mutanen jajayen nan suke yi muka je sai muka kawai abin ya zama mana baƙo duk inda mutum zai tafi da matar shi zai je sai ka ji mutanen mu suna ce musu wai gam ko sun ce musu wai tantabaru kai ma ka zama tantabara Matar matarka shi ke nan kai ba ruwanka da ita wani ya ban labari sun je aikin hajji da matar shi wai har sai da aka yi wajen kwana nawa bai ganta ba shi kai wani irin zakarai ne astaghfirullah ka tafi da matar ka aikin hajji sannan tana can wani waje kai kana wani waje ka kama flat kawai kuna tare haka suke yi mutanen indonesia malaysia toki haka za ka ga suke yi <laughs> wani da ido na na gan shi a madina abin ban dariya ya zo da matar shi a masallacin makka ana barin mata da maza kowa su shiga sai ga mutum ya haɗa sahu da ga shi ga matar shi abin shi ba abin da ya dame shi sau da jahilci wannan kuma jahilci to amma a madina hanyo wajensu daban to shi ya zo baƙo ya zo madina suka taho da matar shi ya zo zai shiga masallaci sai askar ya nuna mata ya ce ta yi can shi kuma yana yi haka ya ga an raba shi da matar shi ya waiga ya juya a gaban mu aka yi wannan Allah ya juya ya juya ya kalla ya kalla can kawai kawai ya mata haka su zo su koma an fasa zuwa masallaci ya za a raba shi da matar shi wallahi suka wallahi suka kasu ya fasa sallah to kaga wannan ai yawa kuma ya yi yawa wannan amma dai inda mutum zai tafi da matarsa ya je aikin hajji ga manzala su sama da matansa ya tafi aikin hajji ya fi rufin asiri sannan kuma wannan hadisin yana karantar da mu halascin yin amfani da kalmomi na al'ada al'adar larabawa ce suke amfani da wannan kalmomin irin su akara halka irin su la ashba Allahu batnak ba laifi bane mutum ya amfani da su irin su karin maganganu karin magana ba laifi bane mutum ya yi sai dai idan karin magana akwai sabo a ciki mun gane ai akwai karin magana mai sabo ko in mutum ya faɗa za a ji kamar yin sabo Allah mai nauka jiki kai jiki na duk ambolai kaga wannan ai akwai nau'i na rashin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma a ce duk dodo ɗaya muke matsaki haba ya za ka yi kana musulmi kuma kai tsaki, kuma ka yi ma dodo kaga duk wannan nan ba daidai bane su. amma lafuzan al'ada waɗanda ba su saba ma shari'a ba ba laifi ba ne za a yi amfani da su gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya kara mana fikihu a cikin addini saura hadisai guda uku a cikin babun in Allah kai mu karatu na gaba sai mu kammala su kuma mu shiga babul muhrim ya'kul min saydil halali Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu shugabanni na gari Allah madaukaki sarki ya saukar da zaman lafiya da alkhairi a cikin kasar mu ya shugabantar da mu a ƙarƙashin shugabanni na Allah mutanen Allah mutanen kirki bayan Allah salihai waɗanda za su aiwatar da alkhairi a ban ƙasa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته